Muna wa Allah godiya da yake ba mu dama mu shiga daji gurin neman muku ingantattun magunguna waɗanda za su warkar da dukkan lalurar da ke damun ɗan adam. Daga cibiyar mu ta Al-Yusra Islamic Medicine, kamar cutar HIV da al'umma da dama suka ɗauka cewa babu maganinta. Tabbas babu wata cuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar face ya saukar kuma da maganinta kuma ya sanar da shi ga wanda ya so to alhamdulillahi mun karɓi lambobin yabo a wurin al'umma da dama da muka ba su maganin cutar HIV kuma suka warke da izinin Allah muna zurfafa bincike sannan muna ƙoƙari wajen shiga dajijjika daban-daban domin binciko muku ingantattun magunguna itatuwa haɗi da tsirai kan koyarwa ta addinin musulunci ina masu fama da matsala ta istimna'i ma'ana masturbation wasa da al'aura domin biyawa kai bukata domin sheke ka kankancewar gaba taurin inzali zafin tafin kafa da kasala da kuma yawan bugun zuciya da tsinkiyar mani ya hana mutum haifuwa yana kawo yawan mantuwa sa'annan in yayi yawa yakan taba kwakwalwa ta dan adam wannan kaɗan kenan daga illolin da istimna'i yake haifarwa to cibiyar al-yusra ta tanar da muku sahihin magani a kansa wanda idan mutum yana so ya daina bai daina ba idan muka dora shi a kansa zai zai daina yin sa da izinin Allah ina masu fama da hepatitis A ko B ko C ko kuma ciwon koda duk wata cutar da ke damun dan adam tun daga tsakarka har zuwa tafin sawu muna da kwararrun ma'aikata masu gwaji da bincike wanda suke gwada mutum kamar su dora shi kan irin maganin da ya dace da irin jinyar da ke damun sa muna hulɗa da al'umma daidai karfin su ba ma tsawalawa duk wanda ya zo neman taimakon magani a cibiyar Al-Yusra da izinin Allah haka kuma cikin ƙasar Niger muna maraɗi za a same mu a agadas za kuma a same mu a cikin garin yamai mutanen libya za ku iya kiran wannan lambar domin tuntubar ofishinmu inda yake a cikin ƙasarku da izinin allah duk lambar da kuka ga an rubuta suna a kasanta lambar garin ne insha Allah za ku iya kira ku tantube inda ofishin mu yake sa'annan muna tura sakonnin magungunan mu a duk inda mutum yake a fadin duniya ya isa hannunsa cikin aminci da izinin Allah cibiyar kashful alil muna ba da magunguna akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin Allah matsalolin sanyi na STDs gonorrhea infection ko syphilis har ma da genital herpes masu fama da matsalar rashin haihuwa ko ciwon hanta matsalar istimna'i of masturbation ciwon koda matsalar jinnu iska sihiri ko sammu duk muna ba da magani rikicewan al'ada jin zafi yayin al'ada ko kuma rashin zuwan zuwansa matsalar basir mai tsiro ma'ana hemorrhoid ciwon asma hawan jini hypertension ciwon suga diabetic to da izinin allah cibiyarmu ta kashful alil tana aiki ne ƙarƙashin ma an zalallahu da'an illa an zala ma'ahu dawa babu wata cuta da Allah ya saukar face sai da ya haɗa mata da magani cibiyar kashful alil cibiya ce da take bincike daga cikin manyan littattafai irin su abdibbun nabawi na ibn al-qayyim da al-attar wa tibbi sha'abi da ar-rahmatu fi tibbi wal hikma ana samun magungunan kashful alil a duk inda kuke a faɗin duniya cibiyar kashful alil muna ba da magunguna akan kowace irin larura kuma a warke da izinin Allah mun samu shaida daga sassa daban-daban wajen samun nasara da magungunanmu muna da rassa a ƙasashe da dama a ƙasar saudiya muna cikin garin makka a ƙasar libya muna cikin misurata a jihar zamfara muna gusau daidai labin-labin a jihar neja muna cikin minna dutsen kura a jihar yobe muna cikin damaturu gujiba road muna da branch a garin abuja da lagos jihar kaduna gombe da kuma bauchi katsina da sokoto sannan a garin maiduguri ana iya samun mu a koda yaushe a ƙasar Nijar, muna cikin garin maradi da kuma birnin yamai yawwa alkamis wane ne mikiya mikiya kun haɗu da shi mikiya ne ba haduwa mun yi da shi ba menene tsakanin muku da shi akwai 'yar matsala ce wanda a sandiyar samanar na zo Nijar. Yanzu nan mahaifiyanku ta kira mu a waya. Ta ce min suna cikin matsala. Idan ba ku koma Najeriya ba, to suna iya rasa rayuwarsu. Da ita da mahaifi. nan shi ma ya karba, ya sake dab da damu. Ya ce mun ya baka awa, ishirin da hudu. idan baka koma Najeriya ba to gaba da su za ka rasa iyayen Mikiyas Dama yanzu haka zamcam da nake gaya maka mahaifiyanku ta ce ya harfa mahaifinka ya kase su to don haka kai maza ka koma duk abin da yake ni ma bayan ka je ka sabka ka tafe mu a waya mu kuma za mu biyo ku a baya dole Mikiya, me sa za ka yi? ni fa ce maka ne duk yadda za ka yi ka kar yaron nan ya buɗe baki ya wata magana a cikin jama'a amma kuma sai ka kare da kama iyayensa dalilin da ya sa na kama iyayensa duk wata hanya da ya dace in bi don nan yadda ka fara cewa na bi ya ƙetare ya bar ƙasar ba da ban na kama iyayensa ba ba mu da wata hanya ta kama shi saboda kama iyayensa shi kaɗai ne makullan da za mu iya mai ya dawo ya gudu a takaice ba ma ya ƙasa amma ko ta kaka idan ya ji labarin cewa iyayensa suna hannu dole zai kawo kansa amma ka sani the mistake i've done before is the architect of the problem i'm facing now bai kamata ka kama iyayensa ba gaskiya so idan yaron nan ya dawo please ka saki iyayensa an sake su because the father condition ma is very severe what yeah see, the problem gobe zuwa jibi Allah da zan yi kokari to ya lalle zai dawo don kuma tabbatar da ban sake yin wani abu da zai kawo matsala ba thank you very much so that will keep so we don't She can. and Mikia, uh, by the way i hope Maka Aika Tony Levy kafin ka number. because i saw your picture everywhere wanted na ai ba abu ne da zai dame ka ba amma wata matsala so ina fatan haka ka kula saboda ba na son wani abu ya same ka Ni ne fa mikiya. Ba kuma na jin tsoro. To I hope so. I hope so. Thank you. Thank you. Eh farin wata, farin wata. Farin wata sha kallo mai ɗaukaka goda Allah. in haka ba laifi ba. Farin wata, farin wata, farin wata sha kallo, mai ɗaukaka goda Allah in haka ba laifi ba. ya samu abun ka karke na ka shi ne jin daɗi wani ya samu wani ya ah, rasa gane ni yanzu to ɗaukaka ah. da ita Allah ba a siyanta da kuɗi wani ya samu yana ta holewansa da daɗi wanti biyar ka dawa iya cinka mai magana Me na ce? Ah. Mutane nake so ka nemo min waɗanda za su iya yin irin aikin da zan yi. Waɗanda daga ciki za su iya shan fara su kisa. Akwai aikin da nake so in bayar a yi. Ni na sauka daga aikin ba zan iya yi ba yanzu. Me yasa za ka wani? mafarauta suna farauta ta ba zan shiga dawa ba na tsawon lokuta lallai zan yi maka bidi na gani na gani idan ka kuskure kuskuro zan auna ka a ba baya kuskure to ba matsala zan kawo ma zakakure jarumi mai kwazo amma ban karya ba go sorry sir ah, irin wannan marin ka kara mun guda uku ai sai na su ma eh na sani sa na sani to ka je ka fada an sace su Thank you. 五千！ je je ku shiga keji ga keji can bude keji so so bude keji shiga muje mu keji wuce ciki a wuce a wuce ka shiga ciki ka caje su gaba ɗayansu duk abin da aka samu a jikinsu kowanne a karɓe an gama duk wanda ya ma gaddama kuma ka ci asawarsu duk wanda ya san yana da waya a jikinsa ya bani ita idan kuma ka tabbatar da cewa akwai wayar tafi guda ɗaya a hannunka ka miƙo su gaba ɗaya in ba haka ba idan na koma na dawo na ƙara cajiwa na tarar da wani da waya a hannunsa illahi lazi sai na kashe shi na dai gaya muku ba wayar hannunki abin da na gaya muku ko Islamin medicine. shine mafita sassauci Islamin medicine. Shi ne mafita sassauci Islamin medicine. sassauci Shi shine mafita sassauci Islamin medicine. Shi shine mafita sassauci Islamin medicine. Shi ne mafita sassauci Islamin medicine. Ya yanke a kasuwa ba shi. ya za a yi a ce maganin da iyayena suke amfani da shi mai sassauci da nagarta kamar wannan maganin a ce an neme shi an rasa a cikin kasuwanni wanda sassauci medicine dinnan iyayenmu shi suke amfani kannan mu mu da dukkanin al'ummar musulmai to ai ni ma shi nake nema a ah, to lahi Allah bai sassauci muke so sassauci muke so albishirinku abin nema ya samu <laughs> a kaga dan Allah ai shiru kowa zai faɗa ni dai alƙawarinmu da muka yi da kai maganin istimina'i ina shi za ka bani ina ah, alƙawarinmu. tun ran nan kace mun za ka bani maganin haihuwan nan ba shi ka taimaka man karki dawo insha Allah ye alhamdulillah san sauti al'umma da dama ba san menene istimina'i ba ballantana su san illolin da yake haifarwa a jikin dan adam Istimina'i shine wasa da al'aura domin biya wa kai bukata. Yana haifar da illoli da dama a jikin ɗan adam. Kankancewar gaba, saurin inzali, fitar farin ruwa, sa'an nan idan ya yi ƙarfi yana hana aihuwa a jikin ɗan adam. To akwai maganinsa ingantacce muna ba da shi a cibiyar mu ta sassauci. Ana amfani da shi tsawon sati biyu kacal a rabu da cutar bi izinin layi. Cibiyar sassauci muna da ingantaccen maganin HIV ma'ana kanjamau kuma ana amfani da shi tsawon wata uku insha Allah in dai an sha ana samun waraka sa'an nan masu fama da matsalar cutar olsa ana amfani da maganinmu na olsa cikin sati biyu kacal a rabu da cutar olsa bi iznillah cibiyar sassauci muna da rassa kamar haka kano abuja lagos bauchi maiduguri sokoto cote d'ivoire da niger sauci islamic medicine cibiya don magunguna

Sunana Aisha na Jamu kamar yadda kuka sani. Sunana Khadija Muhammad kamar yadda kuka sani. Alhamdulillah, wasalatu wasalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Muna mika sakon godiyar mu ga dimbin kwastomomin mu na fadin duniya masu karbar magunguna daga wannan cibiya mai albarka suna samun waraka da biyan bukata musamman shahararren maganin da muka yi wa lakabi da killing zakit wanda magani ne mallakin cibiyar annur islamic and herbal medicine mutane da dama sun yi amfani da maganin nan sun samu waraka daga dukkanin abin da yake damun su. masu fama da matsala na rashin aihuwa sun yi amfani da maganin mu na kilinza sun samu biyan bukata masu fama da matsala na kankancewan al'aura sun yi amfani da maganin mu na kilinza Allah ya ba su lafiya masu fama da matsala na cushewar prostate ko kuma prostate enlarge sun yi amfani da maganin mu na kilinza Allah ya warkar da su masu aikata istimna'i wato masturbation biyan bukata da kansu sun yi amfani da maganin mu na kilinza sun daina aikatawa cikin yardar Allah masu fama da matsala na infection wanda ake kira STD sun yi amfani da maganinmu na kilinza Allah ya warkar da su magani ne da aka samar da shi cikin yanayi mai kyau ƙarƙashin bincike mai zurfi na addinin musulunci da kuma na zamani maganinmu na kilinza ana samun shi a ofisoshinmu halastattu waɗanda muke da su a faɗin afirka ofishinmu da ke najeriya akwai a lagos babban ofishinmu na a nan cikin garin kano akan titin court road opposite da gidan mai na Amasko. Abuja, Daura, Funtuwa, Jalingo, Mina da kuma birnin Yola. Mun buɗe sabon ofis a nan cikin garin Tawa, a nan likitar Dello kusa da gidan Bala. Muna da ofis a birnin Niame, Agadas, Arlit, Difa, sai birnin Kwanni. Sai ofisoshinmu da suke Ghana, Accra, Kumasi. Muna da ofis a ƙasar Cote a nan birnin Abidjan. muna da ofis a ƙasar kamaru a nan birnin duwala da kuma birnin gaundare su ofishinmu da ke ƙasar chadi a nan injamena jama'ar da ke libya suna iya samun magungunanmu a birnin misrata Tripoli da kuma birnin Sabaha ko kana nahiyar Europe ko Asiya kana iya ɗaukar lambobinmu insha Allahu za mu sa da ingantattun magungunanmu. wata, wata. farin wata oh farin wata farin wata oh farin wata Assalamu alaikum jama'a sunana ASP Abubakar Muradin. Wani abin al'ajabi da ya faru da wani mutum, Malam Habibu, yanzu za ku ji ta bakinsa, Bismillah. Farin wata, oho, farin wata, farin wata, farin wata. Assalamu alaikum. Sunana Habibu, ni matuƙin mota ne. Ina ɗaukar fasinjoji daga nan Kano zuwa Nijar. Daga Nijar ma maraɗi sai na ɗebi wasu fasinjan na taho da su. Duk lokacin da na ɗebo kayan abinci, to idan na san cewa na ɗebi shinkafa sai na yi yanke bana bin hanyar da kowa da kowa yake bi. nakan bi ta dogon daji ne zagaye ta katsina sai na shigo kano saboda akwai jami'an kwastam a hanyoyi haka ne allah ya sa muka haɗu da masu garkuwa da mutane suka kwashe mutanen da suke cikin mota har da ni to ni sun sake ni ne saboda na dawo na sanar da iyayen waɗanda aka kama da 'yan uwansu domin a je a biya kuɗin fansa a anso mutane hudu ne aka kama maza biyu mata biyu a cikin mazan da aka kama mutum ɗaya ɗan sanda ne sai kuma alkamis gata sai salma hayat da kuma jamila sidi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allah sarki gata allah ya kubtar da kai wato wannan matsaloli har yanzu a ƙasar nan ba mu da wani wato walwala na jin daɗin al'amuran rayuwa to abin da yasa na san sunansu shine idan za mu ɗau fasinja ka'ida ce sai mun ɗauki sunan kowa kamar yadda aka saba to ka ji abin da ya faru ranka ya daɗe ka ci ka duko hello mai gida okay tana sama tana da mai tana sama tana da Dan gata ne. Kai. An kama shi. Kidnappers ne fa. Kaga shi kenan komai ya zo da sauki sun rage mana aiki. Kai, kana da hankali kuwa? Kai, ta yaya aka yi haka? Malam Habibu ko za ka iya gaya mana me ya kai ɗan gata Nijar har wannan abin ya faru da shi? Anya kana ganin ba abin kunyar da ya aikata ba ne ya sa ya gudu zuwa Nijar? Domin har yanzu kes ɗinsa ba a san matsayarsa ba. Kuma ya yi hakan ne domin ya tseratar da rayuwarsa shi ne faɗa cikin wannan tarkon? Magana ta gaskiya ni ban ma san shi ba. Muna cikin tafiya ne a mota sai na je ana shira ana irin ɗaukar hoto da shi da sauran abubuwa. a nan ma na ji sunansa sai kuma ɗaukar suna da muke yi amma baya ga haka ni ban ma san shi ba ka abin da ya faru mala biyu wani aisha mu ma wannan abin ya shafe mu saboda akwai ɗan uwanmu za mu ci gaba da bincike domin mu gano waɗannan mutanen fasa gurbi da suke cikinmu domin mu dakalar da su insha Allah za mu ci gaba da tsare malam habibu a hannun mu har sai mun tabbatar da gaskiya al'amari a kansa idan baya cikin waɗannan fasa gurbin mutanen yanzu kana ganin to jama'a za mu ci gaba da bincike abin da bincike ya bayar insha Allahu za mu zo mu sanar muku muna godiya idan baka sani baka sani wannan sun lalata komai nan da kwana uku dole sai ya shigo hannunmu dole mun gama magana da wanda ka sa nema ma ina so in gan shi in gwada su idan za su iya shiga dajin lalle sai an karɓo shi a dogon dajin yanzu yaushe za a ce ya zo zan kirawo ka in gaya ma je ka wanda na data ma ka san na fara tiktok abu kaɗan zai ka ce za ka mari mutum amma lalla Allah ni ma ko mugu ne a unguwar mu ha kai kana ina aiki ya biyo da ni ta yankinka shin ko kun san cewa istimna'i na haifar da illoli masu yawan gaske a jikin ɗan adam Alhamdulillah kuna tare da shugaban cibiyar Alfa'ida Islamic Medicine Center. Godiya ta tabbata ga Allah da ya bamu ikon gano ingantaccen maganin nan na istimna'i mai suna Alfa'ida Masturbation Flusher. Alfa'ida Masturbation Flusher ita ce maganin istimna'i ɗaya tilo wacce ta shahara a faɗin duniya. Wajen magance dukkanin illoli da istimna'i ya haifar insha Allah. Istimna'i yana da illoli masu yawan gaske a jikin ɗan adam. Aikata istimna'i yana jawo barazana ga lafiyar ma'aurata har ma da na matasa a wannan lokaci. Mecece istimna'i sannan wace irin illoli ne istimna'i ke haifarwa? Istimna'i shine biya wa kai bukata ta hanyar wasa da al'aura. Ga kaɗan daga cikin illoli da istimna'i ke haifarwa a jikin ɗan adam. Yana sa tsinkewar ruwan mani wato low sperm count, yana sa yawan mantuwa, yana taɓa lafiyar jijiyoyin idanu. yana sa kankancewar gaba rashin ƙarfi na mazakuta yana sa saurin inzali yayin saduwa yana sa rashin ƙarfi na mazakuta yana sa bugun zuciya mai tsanani yana sa rashin haihuwa yana saka ciwon kai mai tsanani yana saka ciwon ƙashin baya yana hana samun natsuwa yana sa taɓin kwakwalwa yana jawo illoli wa jijiyoyin al'aura sannan istimna'i yana sa rama Wannan magani na alfa'ida masturbation closure zai magance dukkanin waɗannan matsaloli cikin kwana 20 kacal da izinin Allah. Cibiyar alfa'ida ba ta tsaya a nan ba, tana ba da ingantaccen maganin HIV, wanda mukan karɓar rabin kuɗin magani na HIV bayan an warke sai a ba da rabin kuɗin bisa amana. Muna ba da maganin cutar sikila, cutar siga, da ma ciwon hanta. Muna tura sakon maganinmu a duk inda kuke a faɗin duniya. Za ku same mu a babbar cibiyarmu da ke garin Kano, Gadon Kaya, cikin Shayi Plaza, saman Beni, shago mai namba 85. A garin Gombe za ku same mu a Alhaji Yara Plaza, shago mai namba 39. A garin Maiduguri muna da agent. Ina mutanenmu da ke kasar Nijar za ku sami ma'aikatanmu a garin Maradi, haka za ku sami ma'aikatanmu a garin Difa da ma garin Agadas. kai a azzalumin minista sunana gwaska gwaska is the most wanted notorious criminal in the country the police sss sunana gwaska gwaska kuma dss NIA will never relent in their singular determination to apprehend him. Right now, duk kuma abin da kuke ku hade da bankaura. Juya juya juya juya. Yaudarar da kuke yi wa talakawa da zimmar ku ne masa aiki da cin amanar ƙasa da kuke yi ta zo ƙarshe. Da kaɗanar masu tarkuda ta kama lallai ka yi onda estimating ɗin waska a yanzu haka na gama da babban yaron ka ta fare da yaransa a cikin lab ɗin da ka kirkira wanda gwamnati bata san da shi ba da antidote ɗin da cutar duk sun zama mallakin gwaska why just because i lost one of my four wives no Even if it is you that died, this meeting will still go on. Da kai. It is not necessary. Da jama'ar da kuka kirkiri wannan cutar. I think we need to hear everything. Kowa ya sanayi domin gwaska yana nan zuwa gare ku. Masu gudu. Su gudu! Sai Allah ya mana sakayya. Sai da ba a zato ba a tunani. waye kai waye sanka wa ka sani yan sanda ne suke who are you guys what do you want from me my name is kwaska and we are vigilantes